say ɗan sanda ba a gaida ka maki manzo ya haidar na da shakkar ka الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين فيما بقية الله في أرضه صاحب العصر والزمان رواحنا الخوف دع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 صلوات الله عليه وآله ويعطوب المؤمنين وقائد الجر المحجلين وآية, وآية الله الكبرى والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون علي بن أبي طالب salawatullahi wasalamu alai wanda aka haifa a rana mai kamar ta yau sha uku ga watan rajab shekara talatin bayan haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa da wata ibara shekara ta talatin shekaran giwa saboda manzan rahama an haife shi a shekaran giwa ɗin ne Wadda haihuwansa wani albishir ne ga wannan manzo cewa ga mai taimakonsa nan ya zo kuma albishir ne ga wannan al'umma cewa mataimakin annabi gashi nan haihuwan amirul mu'minin duk da ruwayoyi sun kai haddin wato dangane da al'amarin cewa an haife shi ne haihuwa wadda ya zo da sifa ta mu'ujiza haihuwansa a ka'aba amma kuma faɗan wannan zai wahala ga waɗanda suke ganin cewa in an yi haka nan an nuna za a nuna matsayinsa ne saboda ka sai aka manta da irin wayan amma ya rubuce da yana nan a littafi cewa shi ne kaɗai walidul ka'aba wanda aka haifa a cikin ɗakin Allah wanda haihuwar isa alaihi salam yayin da aka so haihuwansa sai aka umarci mahaifiyarsa da ta bar masallaci ta je can bisa tsauni a bayan gari a lokacin ne ainihin aka yi mata huri akan hanyarta na dawowa a tsitsigen dabino suna koda ya buge ta ba a turo mala'iki ya same ta a cikin masallaci inda take da ɗaki ya ba ya mata hurin ba sai na koda ta haife shi a cikin ɗakin a cikin masallacin sai aka murce da ta fita sannan akan hanyar ta masallaci ta yi naƙuda ta yi ba kuma ƙyale ta naƙudan ya jira ta ta dawo gida ba sai da ke ta a hanya ta haihu ta ɗauko jariri ta zo shi amma haihuwan amirul mu'minin yayin da aka so haihuwansa ita mahaifiyarsa sai aka sa ita ta fita ta je tana dawafi tana cikin ɗawafi na kura din ya zo mata to ba kamar yadda wasu kan rubuta cewa ainihin an haife shi ne a jikin ƙaba ɗin ba ya fito kansa ya daki bangon masallacin ta waje a ƙaban tsagewa ya yi Allah ya tsage ƙaba ɗin ne ba ta ƙofa ba domin lokacin da naƙudan ya zo mata ba ma zai yi ta iya zagayowa ta shiga ta ƙofa ɗin sai Allah ta'ala ya tsaga mata katanga ɗin katangar ƙaba ɗin ta shiga ciki katangar ta koma ta haɗe yakuyin kuma da za ta fito katangar ta tsage ta fito tsagewan ƙaba don haihuwan amirul mu'minin wani abu zaunanne ne wanda har yanzu yana nan da shaidan tsagewa zancen nan da muke yi in ka dubi ƙaba daidai rukunin da ake ce ma rukunin yamani duba hoton ƙaba ko kuma ka je ka duba da kyau ka gani in ka wuto da tsawafi ka wuto hijira isma'il daidai inda tsawafi kan ɗan sauki sauki din nan to daidai rukunul yamani inda akan taba din nan akan ɗan buɗa don a taɓa to shaidan tsagewan ƙaba yana nan a nan ta shiga har yanzu zancen nan da muke yana za ka cewa an inda aka tsaga kuma kamar an manna don ainihin tubulan ne aka raba su kuma aka jona su har yanzu kuma yana mu'ujiza ce zaunanniya ya kwana uku bayan ta haife shi ta kwana uku a cikin ƙaba ba ta fito ba kuma masu ƙunƙurin su shiga ta juyin duniyan nan ta ƙofa ɗin su ya gagare su shigo har sai da bayan kwana uku ainihin ƙaba ya tsage ta fito ta inda ta shiga irin wannan abu ba zai zama koye ba a wannan lokaci nasu zai zama zai zama labarun duniya ne wanda zai bazu ba ma kawai a nan maka ba har sauran sassa amma faɗinsa zai wahala saboda mene ya nuna wani matsayi na musamman da amirul mumini yake da shi ke to za mu so mu ɗan tunatar da kawo kanmu dangane da matsayi na amirul mu'mini a daidai wannan lokaci na tunawa da ranar haihuwarsa da wa'insu janibobi kaɗan mata ya tsara dangane da darajojin da Allah ta'ala ya masa wadda al'umma ta so ta jahilta ko aka jahiltar da ita ta wata fuska an yi da gangan ne don kar ta sani ta wasu fuskan kuma wasu lalle ba laifinsu ba ne su ba su sanin ba ne saboda an gina su akan uh, wani irin tunani wanda ya dace da ra'ayin waɗanda suka suka wuce gaban waɗanda Allah ya gabata ne khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ba tare da fasil ba fi'ilan shi ne halifan annabi fi'ilan zahiran da baɗina saboda mene manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi me yazo da shi shari'a da addini na gaskiya ya zo da mulki ne dama akwai sarakai idan mulki ne sai mu ce dama can akwai masu mulki saboda ka ba mulki ne halifcin annabi ba misalta saƙon annabi shi ne halifcin annabi tsayawa da isar da saƙon annabi shi ne halifcin annabi amma mulki kuwa ko janatan ma yana yi in mulki ne amma annabci fa walicci fa imamanci fa wannan sai wanda Allah ya zaba bale ma mukami irin na limanci wanda annabi ibrahim wanda in mun ambace shi sai mun mashi salati kafin mu yi annabin mu sabanin kowane annabi duk wani annabi in ka ambace shi sai ka ce ala nabiyyina wa alaihi salam amma banda ibrahim sai ka ce alaihi wa ala nabiyyina salam saboda shine abul anbiya To yana annabi manzo sai da aka yi masa jarabawa ya ci jarabawa sannan Allah ya ce inni ja'iluka linnasi imama wa idh ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama tunayin da ubangijin ibrahim ya jarraba ibrahim da waɗansu kalmomi su ne jarabawoyi ɗin duk ya cika su ma'ana ya ci jarabawoyi sannan sai allah ya ce to zan sa ka limamin mutane kaga imam anan yana da wata ma'ana ta daban ke da wannan nassin kuma har wala ya nuna mana wannan matsayi ya fi nubuwa ya fi risala tunda sai da aka sai annabi manzo sai da aka yi masa jarabawa ya ci sannan aka mace shi imam na'am kalmar imam tana iya samun ma'anoni daban-daban tana iya samun ma'ana ami har limamin sallah amma kaga a wannan ibara kaga wai tana da wata ma'ana da to kaga ashe idan imam ne to ba matsayi ne na cike gurbi ba fill in the gap wanda za a wayi gare a ce sarki ya mutu a ce to za a naɗa a ce malam mantau sai mantau ya zama sarki ya cike gurbi saboda vacancy ne to shi ko wannan imama sai da aka yi ma annabi mursali jarabawa sannan aka mece shi imam to a kaga imama babban matsayi ne bilawa suka wanda ya wanda ya zama imam bayan bayan manzo Allah shine amirul mu'minin ko su ma da suka wuce gabansa suka ce iko nasu ne sai da suka ce shi ne ya gaji ilimin annabi to ko aikuwa kuna da hadisi shararre cewa al'ulama'u warasatul anbiya wal innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin warrasu madha al ilm to ashe kaga ta annabi ilimi ne kaga wanda ya gaji ilimin annabi an gama an gama wadda na faɗin wannan saboda biwala wasu ɗashi ne halifan annabi fi ilan ma practically ma shi ne saboda practically waye ya gaji annabi a ilimi waye gaji shiryar da al'ummarsa shi kuma ɗan uwansa wannan cewa ɗan uwan annabi har ya shahara da wannan kinaya na ɗan uwan annabi wato ana kiran shi dan uwan annabi da wata ma'ana hasa domin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi lokacin da ya hijira zuwa Madina ya kulla yan uwantaka tsakanin ansar da muhajiri cewa tsakanin ansar da muhajirin ya sa wasu na musun cewa to me zai sa a hada tsakanin muhajir da muhajir amma filan annabi ya haka ya hada wa'ansu muhajirun wa'ansu muhajirun ta wasu muhajiru sannan nan abu ne wane ne dan wan abubakar umaru ne saboda annabi ya yi la'akari kowa ya lura da ire-irinsa ne ya gwama su saboda haka ma da aka zo kan shi aka ce sai a sai ali shi aka ga ba ba hada shi da kowa ba sai ce to ni ba da wasa dan shi ake dan na ne tun daga nan sai suna ce masa dan uwan annabi sai ya shahara da wannan suna dan uwan annabi kuma ɗan amminsa don abu talib har wala yau ba kawai ammi ne ga annabi ba kamar yadda abbas da hamza suke ammomin annabi shi abu talib shi na annabi ya girma a hannunsa ne saboda haka ma shi ana iya cewa abu talib shi baban annabi ne amma muka ce uban annabi mun yi daidai saboda akwai banci tsakanin uba da mahaifi kamar yadda ibrahim alaihissalam yake ce ma babansa azar ya abati ya babana tadi durwa ya zo nuna mana cewa ba shi ne mahaifinsa amma aka ce maka walid to mahaifi ke ba a ce ma mutum walid sai in shi ya haifi mutum amma ab ana iya kira mutum ab amma walid ko walida to mahaifa ke kama a ce ai ne mahaifinsa to amma ce ce ne ubansa yana iya ba shi haifin shi to si abu talib shi ne uban manzo Allah kamar yadda mahaifiyar amirul mu'minina ita ita ma uwar annabi ce kuma yace inna hakanat li umma haka manzo Allah ce umma inna hakanat li umma Fatima binta Asad salamullahi alaiha domin ah, manzo Allah yanda yake kafala din Abu Talib mahaifin amirul mu'minin to har wala yana kafalan fatima binta asad mahaifiyar amirul mu'minin wato kaga mahaifan amirul na iyayen manzan Allah ina fata an gane bambanci tsakanin uba da mahaifi ana ban ce mahaifan annabi su ne mahaifan ali ba mahaifan ali iyayen annabi fi'ilanta zumunci ma ita fatima binta asad har wala yau asad din nan dan hashim eh, daga abu talib ɗan muttalib ɗan hashim hashim shine kakansu su biyu hashim shine uban asad shine uban Abdul muttalib kaga dama auren zumunci akai Akanin tsakanin ɗanwa da ƴar ƙani to kuma aka samar da amirul mu'minin wanda shi ne farkon shi ne shi bahashime ne ta uwa da ta uba shi bahashime ubansa bahashime uwarsa bahashime kuma dangantakansu da annabi har wala yau dangantaka abu talib da annabi ya fita daban da sauran ammomin annabi saboda abu talib shine kadai uwansu daya ubansu daya da abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusa a a rabon gado shiƙiƙi yana sha makayin la'abi idan akwai ɗan uwa shaƙiƙi ɗan uwa la'abbi baya gado saboda ka gadon abdullah inda abdullah bai daɗa ɗa na abu talib ne kuma bayan abbas da hamza da sauran 'ya'yan abdulmuttalib duk ma yana da cikin abin da hujjan da shi abu talib ya kafa a yayin da bisa hikiman da allah ta'ala ya kimsa ma a Abdul abdulmuttalib yayin da ya zo rasuwa ya tara 'ya'yansa ya ce to wasiyansa kwara ɗaya rak shine wannan ɗanasa muhammadu ɗan abdullahi wa zai rike shi cikin ku ya san wanda ya fi cancanta ya rike shi amma sai mai su wa zai rike shi a cikin ku sai sauran duk suka ce wannan ya ce shi ne wannan shi, hada abu lahab sai shi abu talib ya ce to aini ne a wula da shi tun da yake ni ne uwan mu ɗaya uban mu ɗaya da mahaifin to sai abdul muttalib da tijo dama dai yana son dai ya tabbatar musu da wata magana ne sai ce to abu talib ne ke da kafala din muhammadu sai suka ce to ai bai da dukiya mai yawa wato mu mun fi shi dukiya sai ce eh amma shi ya fi ku hankali ya kuma fi ku kusanci da shi ba ma rikon muhammadu ba ina tabbatar muku cewa bayana abu talib shi ne magajina shi ne ku. sannan suka sallama bayan rasuwan abdulmuttalib ya zama magajinsu ne abu talib kuma abu talib ya zama shi ya riƙe manzo Allah yana yaro kuma matarsa fatima binta asad bin hashim ita ta riƙe shi to su wayannan su ne mahaifan amirul mu'min saboda ku ana batun batun yan wantaka ne ko da ta jini to ba wanda ya kai dangantaka da da da annabi fiye da ali to tana yi waka ce mini to ai akwai ja'afar da aqil sai kana tana yi waka ce to ai akwai ja'afar akwai aqil su ma 'ya'yan abdul tsalibin saboda haka daidai suke da ali sai mu ce maka to shi kuma ali to shi kuma manzo Allah shi ya raine shi a matsayin ɗansa yayin da aka yi wani fari na fama da yunwa a makka wasu suka ce to su rage ma abu talib yawan iyali sai suka je suka ce masa to mun ga yara sun maka yawa gashi kuma ana fama da wahala za mu rage maka ya ce in kuwa kyare man aƙil ku ɗauki doron su gara sai manzo Allah lokacin ba a masa wahayi ba sai ya ɗauki ali sai ya zama ali ne ya na ali a hannun matarsa kuma khadijatul kubra salawatullahi salamu alaiha kuma ita ta riƙe ali to kaga ashe dangantakan ali da manzan Allah ya bambanta da tsakanin dangantaka jini ma yadda ke tsakanin manzan Allah da aƙil da da da Ja'far Ja'far da aƙil yawa kaga shi shi dangantakansa ta musamman shi kuma kamar yadda Abu Talib da Fatima binta asas suka rike manzan Allah yana yaro haka shi kuma manzan Allah da Hadijatul Kubra suka rike Ali yana yaro to sannan kuma ga ƙarin wani daraja yar manzan Allah sai da tana sa'id alali to shi alidin shi ne mijinta to ga mini kuma wani kunsancin da ya wuce wannan ku saboda haka wane ne aulal mu'minina bin nabi amirul المؤمنين wannan ah, hadisin gadir manzo Allah sai da ya tara su ya ce musu alastu aula bil mu'minina min anfusihim nasin alqur'ani annabi aula bil mu'minina min anfusihim suka ce bala ya rasul anta aula auta aula minna bi anfusina sannan ce mun kuntu maulahu fa hadha aliyun maulahu to kaga ma ba kawai aulawiya din nan na manzo Allah hatta ma matsayin shi na wanda di matsayin shi na aula bil mu'minin ne min anfusihim wannan bayan shi to sai ali shi ala shi ne aula bil ne min anfusihim bayan annabi wannan da nasin hadisin gadir to kuma ita sai da fatima kuma ita ce mahaifiyar 'ya'yansa waɗanda suke duk shi ma sun sani cewa ita sai da fatima ta bambanta da kowace mace a cikin matan alami na gaba ɗaya hatta da uwarta hawa ta bambanta da uwarta hawa ita ce kawai a cikin a cikin mata take asiba ba mace asiba sai sai da fatima ta zama duk mace da ka sani ba asiba ba ce amma sai da fatima ta zama ita asiba ce wato matsayinta matsayin ɗa namiji don haka ma manzo Allah yake cewa duk abin haihuwa ana jingina shi zuwa ga mahaifinsa ne amma banda ƴaƴan Fatima ita ƴaƴan Fatima ƴaƴan baban Fatima to ka san waɗansu mutane sun yi ta muhawara na nuna cewa in dai auren yar manzo Allah daraja ne to su ma na da wa'annan darajojin sai mu ce muku i akwai waɗanda suka yi aure ma 'ya'yan annabi 'ya'yan annabawa a tarihi annabi musa matarsa safra'u binti shu'aib akwai 'ya'yan annaba da yawa da suka yi aure amma a cikin 'ya'yan annabawa babu kamar fatima idan ita ce sayyidatu nisa'il alami min alhalqi ajma'i suna da ruwa da yace ita ce sayyidatu nisa'i hadhihi al-umma ko sayyidatu nisa'i nisa'i ahli al-janna to duk ɗaya ne sayyidatin nisa'il ahli janna ita ce sa'il nisa'il na gaba daya tun da yake tsira a aljanna ake kuma wadda ta zama shugaban mata aljanna ita ce shugaban mata duk halitta gaba daya dun ba daraja daraja da ya wuce a nan sai aka zama aka ce kai ne shugaba a nan inda aljanna an gaba sannan kuma in suka ce hadhihi umma sai mace shi ma na'am kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas saboda ka idan ta zama sayyidin nisa'i hadhihi umma ita ce ni sayyidin nisa'i kullul umam tunda ta zama na khairul umma to ita ce na al'umman ma sauran ma wanda suke ba su kai wannan al'umman ba to ku gaya mini wane ne wane ne mijin wannan ya ta manzo Allah in mun ɗauke idanmu da dangane da argument ɗin cewa yana da wasu aya da wasu suka aura amma in ce ko ba wanda ta kai fatima ko to an gama turan juma'a aka haifi amirul mu'minin a haramin maka a cikin a cikin kaba kafin shi ba a taɓa haihuwan wani cikin kaba ba kuma bayan shi ba a taɓa haifan wani a cikin kabar kuma muna iya dokan ƙirji mu ce ma ba kuma ma za a haifa ba ba kuma za ma za a haifa ba sunansa ali suna ne da Allah ta'ala ya tsaga masa daga sunansa kamar yadda ya tsaga sunan manzo Allah shi ma daga sunansa shine Hamid shine Mahmud ya tsaga sunan manzo Allah Muhammad daga sunansa shine Al-Ali ya tsago sunan Ali daga sunansa Ali ana ce mashi Ali ba tare da ma'arifa ba domin al'ali sunan Allah ne al'ali banda ali kamar da ya zo a cikin biharul anwar Ali bin Abi Talibin alaihi salam yana da sunan naki 300 banda Ali wannan ɗari ukun duk cikansu a cikin alkur'ani yana da suna ɗari uku a alkur'ani banda wanda suka zo a ruwayoyi hadisi wanda suka zo a cikin hadisi ibn shahar ashu ya tattara sunan amirul mu'minin ya jera ɗari takwas da hamsin duk suna amirul mu'minin wato wayansu mana aiki musu sunan naki ko laqubba laqubba daga cikin su akwai abul a'imma kuma kamar yadda ake ce ma Ibrahim alayhi salam abul anbiya to shi amirul mu'minin ake ce mashi abul a'imma khalilun nubuwa al-makhsus bil al-makhsus bil ukhuwah ya asubul iman ya asubul din ya asubul mu'mini kun san ya asub ya asub shine gidan zuma inda zuma sukan sukan yi wani abu kaki ake ce mishi ko su manne da shi wanda sukan yi dan ramukan da zuma da yakan same ta ta dan faru da jikin ya asubu ne me ake ce ma wannan kaki to shi shi wani shi ne ya asu zuma ta kan manne ne a jikin ya asu da zaran kaga gungun zuma to manne suke a jikin ya asu to shi amirul mu'minin ne ya asubul mu'mini ba ka samun mumini face yana ɗamfare da ali duk wanda yake ba ɗamfare yake da ali ba ba mumini ba ne ya subul mu'mini maɗamfaran mumini har wala ana ce mashi asubul iman saboda ainihin imani ɗamfare yake da shi wato imani ne dan fare masa kuma ana ce mashi asubuddin addini dan fare yake da shi mizanul Amar ma'aunin ayyuka wato ana gwada ayyukan bayi kenan da ma'auni ko to shine mizani saifu dhil jalal salihul mu'minin wannan cikin alqur'ani wa in tazahara alayhi fa inna allaha maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir salihul mu'minin shine amirul mu'minin na'am akwai <laughs> wato zaka sha dariya akwai muhawala ta wani bangare na wayansu mutane sai su ce ai wane ne sai mu ce to shikenan mu dauko wani mu sashi a suke ne mu sa shi a sikeli da aka je uhud mai ya faru za ce ya danna a guje a handa ba ya danna a guje ranar hunain ba ya danna a guje da aka ce wa zai ɗebo mana ruwa ana wannan tsananin kishi da tsoro cikin duhu aka ce ne ya ce ba shi ba aka yi gasunan gasunan gasunan sai mu zo ma'auna muka ce to wannan shine ma'aunin imani a yi maka jarabawan university ka ci zero a ce to bari a yi maka na secondary ka ci zero a ce a koma na firamare ka ci zero a ce to a yi maka abcd ka ci zero sai a ce maka professor warisu ilmin nabiyin wana cikin sunayen amir mai warisu ilmin nabiyin magajin ilmin annabawa karanta ainihin wa man inda hu ilmul kitabe cikin alkur'ani man inda hu ilmul kitab alin wa qala allazi indahu ilmun minal kitabi sa'atika bihi qabla an yartadda ilayka tarf alladhi lahu ilmun min kitab mi min tabi min intabiyya wannan ko alladhi ilmul hu ilmul kitab shi amirul mu'minin ke cewa shi wannan asib dan barkiya lahu ilmun min alkitab shi ku amirul mu'minin shi ce shi kuma yana da ilmin littafi sokakku daga sama littafi ɗari da ashirin shi ne ke mai cewa inda zai za a kafa mashi mumbari na ba mumbari ba abin nan wisada ya kace abin nan karagan da masu alƙalai kan zauna su hukunci yace in za a sa mashi karaga ya zauna a kai zai iya ma ahadu taurat Hukumci da tauransu da adal injil zai musu hukumci da injilansu adal zabur zai musu da zaburansu to kaga wannan shine shine ainihin mai hukumci mai zai iya hukumci a nan duniya kenan wannan kuma ka san duk da darajojin da suka suka ba ali da wanda suka dauka suka raba ma wasu sai da yana da lambobin girma da yawa sai suka kwakwace suka mamman namu wasu san kamar yanayin yadda ake ake eh, eh, cikakken janar za ka ga an sa tambari an sa takubba an sa tauraro an jajjona an ce full general ke mai general sai a cire mishi tauraro guda major general kuma sai a sake cire ɗaya tauraro birgidiya kuma ba hakan sannan kuma ga sanan to wannan ko in aka ɗauki ɗaya tambarin aka miƙa wani mejo kenan in aka cire sta ɗin ƙwara ɗaya aka ba wani kaza kenan haka nan to shi sai na amirul duk sai suka ciccire duk suka mamman masa wani to sai suka yi kuskure guda ɗaya ba su kwace mishi ba don hatta jaruntaka sun kwace ma ali sun ce wani ne hatta hatta sai fulla kun gana an sai saifin lahir masulul an ɗauka an cewa wani ne takobinsa ya kashe muminai yana mushirki ya kashe muminai bayan ya musulunta amma shi ne saifullahi saifullahi yana kashe bayan Allah saifullahi ya kutula ibadallah to har ta hata ba su ba su ba Ali ba amma sai suka ce aqdakum Ali aqdakum Ali suka ce hadisan annabi ne masha Allah aqdakum Ali ya nuna tunda kuka ce aqdakum Ali kun yarda haka nan ne shi ku yi fi ku hukunci ashe shi ne a birki bil kitabi wa sunna saboda da kitabu wa sunna ake hukunci to shi ne a birki bil kitabi wa sunna ke da ba za ka ba zama alƙabakum kuma shi ne shi ya zama mizanin adalci kuma har wala saboda baya jawar ke to banda wannan cikin sunanan ayamiru akwai alhakimu fi yawmiddi wannan wannan ya wuce hukumci a nan kenan kuma ba hukumci a nan ba ma har ranar sakamako shi ne hakimi mai hukumci ranar sakamako shajaratu taqwa hujjatullahi albaliga ni'matullahi sabiga as-siratul walih الإمام الناصح الوصي الوصي البر التقي النبأ العظيم النبأ العظيم أتشاء القرآن الذي هم فيه مختلفون الصديق الرشيد الزكي نور الله التام سيد الوسين كلمة الرحمن باكر علوم الأديان تالي صور القرآن الثاقب لحجاب الشيطان الجامع لأحكام القرآن الذاكر ربه في السر والإعلان الربيع الباكر اللازم لأوامر الرحمن إمام الأتقياء سيد النجبة هاد الأولياء قبلة الرحمة رحمة أمير الأمراء قدوة الأوصياء أبصه كل ذي شفتين دم لي بيو شي بي شي بصا مفقه الفقهاء وتو يسند فقهاء فقهه القضاء ذو القضاء أبصر ذي عينين أسمع ذي أذنين ولي الله الشهيد أبو الشهداء زوج فاطمة الزهراء زوج فاطمة الزهراء مؤز الأولياء مذل الأعداء الأروة الوفقى أنا القرآن مفتاح الهدى الحجة العظمى الإحسان الآية القصر المشيد القاضي أمين النحل إمام الأول نور الله الجليل هارون هارون بن محمد بقى الزيتون كشاف الكرب hashimiyil ummi wal ab maftuhul babi ila al-mihrab inda sadda abwab sa'ir al-ashab wannan wannan wani sananna abu da yake sun san daraja ce an ce lokacin da manzo Allah ya ce kowa ya rufe kofarsa don da yawan ah, sabon annabi bayan da ya hijira bayan da aka sun manna masal ah, sun manna gidansu da masallaci sun buɗe kofa daga gidajen sai su shiga masallaci sai ce kowa ya kulle sai na alkawar da abbas aka ce abbas sai zo ce ma ya ce ma manzo Allah ya rasula yanzu ka rufe kofa kofa ta ka bar na ali wala Allah kun sa al'ada akan la'akari da ɗabaka na na yan uwantaka al'ada wa ya fi yawan shekaru al'ada a ce waye babba a nan gidan sai a samu wanda fi shekaru sai a ce shine babba a gidan yanzu kuma sai a ce idan kuma akwai kanin uba so ya sai su ce ai ga su to shine shi na ganto a ah, ya za a ce shi yana ammi za a sa na dan za a dodo nasa a bar na dan ammi sai manzo Allah ya ce ai ba ni ba ni na dodo kofofin ku ba Allah ne ya dodo Allah ne ya aiko mala'ika jibril ya gaya mai cewa duk a rufe kofo sai na alikau da yake sun san wannan daraja ce yana nufin yana nufin eh, daga annabi sai ali sai suka ce shi ma saddal abaw sai suka ce na wane ne aka bari amma kuma a lokaci guda in aka zo a littattafansu wannan bai inganta ba abin mamaki bai inganta ba wanda ya inganta shine na ali shi wancan wanda suke yaɗa din a wurin su ba ba ingantacce bane as-sadiq bil khaira as-sadiq bil khairat ibratun lis-sadat ainul haya alimul zahid al-hasana al-hamid al-haq khairul bashar al-mahmud al-dhikr al-dhakir ذو القربى الإمام الطاهر الصديق الأكبر الشفيء في المحشر بدر الأكبر ساقي ومراد الكوثر يوم الحشر ومن أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله بنسله الكوثر صاحب ذي الفقار الكرار غير فرار ابن عم النبي المختار ثمرة بيعة الشجرة السفينة السابق كليم الشمس ثاني من الخمس المعصوم